العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتر بوتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyu a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausawar a masjidu ahlul bait wasu sahaba a Hausawar a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gudanar da yadda ya sauwaka gare mu na tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah kamar yadda malamai suke cewa abinda muke karantawa kada Allah ya sa ya zama musiba a kanmu a ranar nan mun yi bayani ba ma son wato abin ya zama to kamar wato tunan filili haka karatun da yan uwa suke ji da safi a alheri rediyo awa daya akwai wasu bayan Allah da suka yi mana alkawarra wanda suka samu muka ji aka ɗauki nauyin karatun ba su ba da ko ba kuma yanzu a wajen naira dubu ɗari hudu da za mu cika musu ta saboda haka muke da bukatuwar gudunmuwa ta 'yan uwa musulmi tun da yanzu ba mu da tabbas za su biya ko ba za su biya ba kuma mu muka je muka tsaya aka sa karatu na aka biyan kuɗin ya zama dole akan mu sai biya mu saboda haka muke da bukata ga 'yan uwa musulmi wanda yake da ce da zai bayar ya bayar kuma abin ban shi wasu lambobin da muka bayar ba wani ba kira zai yi bai ba da gudunma kawai flashin zai yi sai ka kira shi ka ji ba wani bayani wallahi saboda ta sahulanci to saboda haka wannan shine akwai 070 30 sannan c 2 wannan lambar albani ce wato 070 uku zero ɗaya ɗaya ɗaya biyu ɗaya biyu sannan sai takwas zero eight zero two one one one one sannan sai fas sai fo sai wa wannan lambar wayan malam zakariya ce zero takwas zero biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har sau hudu sannan sai biyar sai hudu sai ɗaya sannan sai zero eight zero sai eight sai tiri kai 3913 sai fofo sai wannan lambar wayan malam aminu ne da hausa 080 uku ɗaya uku hudu hudu biyar kuma Allah ya bada ikon taimaka lambar wayar da za kuma manci a gobe inda za su turo kudin maka je maka biya za mu faɗa wa mutane an biya mun hutar da kuwa 00 16 7944 wannan shine lambar account din sunan shi zakar dallari sannan bankin oceanic bank Allah ya bada ikon taimaka wannan kalubale ne a matsayin mu na al'umma musulmi babu yadda za a yi kaji kiristoci za su yi program suna neman taimako na kuɗi za su program din ba sa yi amma kullum da haka ya kamata kullum mu dinga tunanin abu mai amfani ne cikin al'umma ba abin da ce da amfani ba Allah ya kiyaye saboda haka daga ƙarshe zan ƙara wato maimaita riƙe takaddan akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubuto na farko yace yana son ƙarin bayani dangane da fa'iza faragata fansab wa ila rabbika domin ya ji ɗan bid'a suna murɗi wato suna shaƙi ayat da ƙarfin bala'i a ba ta wata ma'ana ta daban to kullun dama asalin bata shine fassara littafin Allah da sunnar manzon Allah ba akan fahimtar magabata ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace kace kana bin littafin Allah hada da sunnar annabi la sai mun tambaye ka alaman hajiman akan tafarkin wa kake bi shi yasa yayi littafi kaifa yajibu alaina an nufassira alqur'ana ya ya wajaba akan mu fassara qur'ani domin ka'ida babu wani dan bid'a a duniya da yake bid'a fa sai ka samu yana da wata hujja da yake shakewa ta ƙur'ani ko ta hadisi wajen kafa hujjar shi a cikin addinin musulunci amma in kana so ka rusa ta da zaran an ce to za a koma kan fahimtar magabata to hujjar ta rushe ba hujja wannan shine kuma wannan shine ka'idar duk wani ma'abucin banna sai kaga akwai abin da ya dogara da shi wajen gina banna shi fir'auna sanne yace zaruni aqtula musa wal yad'u rabbahu a bar shi ya kashe annabi Musa annabi Musa ya kira ubangijin shi ya kawo hujja ko bai kawo ba ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhiru fil ardi fasad shedan ma a gaban Allah da yace ba zai sujjada ba Allah yace ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya kawo hujja ko bai kawo ba ya kawo ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din kenan shedan ma yana da hujja akan abu amma hujjar maqbuliya ce saboda haka duk wanda ya kafa hujja a kan wani abu a cikin addinin musulunci in dai hujjar ba ta dace da wanda suka yi karatu a makarantar manzon Allah ba to babu yadda za a yi har abada wannan hujjar ta to karɓaɓɓiya a cikin addinin musulunci kullum muna buga misali muka ce idan ka ɗauki ahmadiyya ahmadiyya wasu mutane ne suke da aƙidar cewa ba su yadda ba manzan Allah shine annabin ƙarshe su a aƙidarsu akwai annabawa da yawa a cikin annabawan ma har da mata Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun saboda haka tunda Allah ya ce kulli shay'in zawjayn ne to saboda haka annabawa ma akwai maza akwai mata fassarar da musulmin duniya suka sani suka yi ittifaki akan ta ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin idan kana tattauna da su ce maka wannan abin da kai ka sani bi ma'anan katam ba shi ne fassarar aya me ma'anan katam wadda fassarar musulmin duniya suka yi ijma'i akan ta shine manzon Allah cikamakin annabawa ne ba wani annabi da zai zo bayan manzon Allah amma sai sai maka to wannan kalmar khatam tana ɗaukan ma'anoni da yawa a larabci tana ɗaukan cika tana ɗaukan fitam tana ɗaukan zubi tana ɗaukan hatimi sai suke duk ma in kana musu duk amasin da kake da shi a dauko a ba kuma yanda suka faɗa da gaske kalmar khatam tana ɗaukan waɗannan ma'anonin wannan intimalin har kusan guda goma a luga to amma me zai gadin ɗinka cewa waccan barna ake so a gina dole sai an koma fahimtar magabata idan ka ce wannan fassarar ne abin da musulmin duniya suka yi ittifaki akan sai ce ƙarya ne ba su yadda ba ai da ma Allah yake wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaq qultum lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula yusuf ya zo da hujjoji gabanin manzon Allah mabiya annabi yusuf ba su gushe ba suna kokonto da shakka akan abin da annabi yusuf ya zo da shi har sai da Allah ya kashe annabi yusuf magoya bayan shi suke ta Allah ba zai ƙara turo manzo ba bayan annabi Yusuf sai suke to ai tun da dama Allah yake har qulubuhum yadda mabiya annabi Yusuf suka faɗa suka ce Allah ba zai turo annabi bayan shi kuma ka kuke faɗa Allah ya turo annabawa bayan annabi Yusuf ko bai turo ba ya turo sai ce to ai tun da haka ne Allah zai ƙara turo annabawa bayan manzon Allah sannan sai sai ai Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula mun turo manzo zuwa gare ku wannan manzan yana mai shaida akan ku kamar yadda muka aika ma fir'auna manzo anan mun yi bayani mun ce da'awar annabi da da'awar manzon annabi Musa suna kamanceceniya ta fuskoki da yawa sai su maka tambaya tunda Allah ya ce kama yanzu eh, sai a shiga wani bayani sai a ce to yanzu wannan a balagance ne kaga yanzu in kai baka karatun balaga ba ɗalibi bane na larabci dole kai shiru sai a ce to wannan kaga kama wannan adafin tashbih ne akwai mushabba akwai mushabbahun bihi akwai wajen ashabahi sai a tambaye ka ina mushabba yake ana baka sani ba ina mushabbahun bihi baka sani ba me wajen ashabahi baka sani ba kaga dole kai shiru in ta bata abin da za ka iya kai ka dunkula hannu ka ce wallahi in ta sake magana sai na fasa ma baki wallahi shikenan wannan in ana buƙatar nassi kuma kai laushi a abu ya lalace kuma to sannan sai su yi maka tambaya shin annabawa sun zo bayan annabi Musa ko ba su zo ba dole amsa shi sun zo sai su maka to yadda annabawa suka zo bayan annabi Musa haka ma annabawa za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai su ƙara cewa ai Allah ya ce innal ladina na bi ayatin lahi wanda suke kafirce ma ayoyin Allah fi'ilin kafara Yafuru, yakfuru ba fi'ili bane mudari'i shin yanzu ana kafarce ma ayoyin Allah ko ba a yi to wa yaqtuluna nabiyina qatala yaqtulu suna kashe annabawan Allah in haka da wancan fi'ili ne mudari wannan wa yakfuruna atab ne yadda ake kafarce ma ayoyin Allah haka ma akwai annabawan Allah ana kafirce musu in ka tambaya annabin da wani littafi zai zo sai su annabawan da suka zo bayan annabi Musa ba da wani littafi suka zo ba sun zo ne su fassara a taura na haka annabin da zai zo yanzu shi ma ba da wani sabon littafi zai zo ba ya zo ne zai fassara a taura inna anzalna at-taurata hau hudan ya nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima zo min kitabillah idan ka ce annabi ya ce la nabiyya ba'adi kuma la din nafiya ce lil sai sai maka ba'adi akwai ba akwai ba'adi ida annabi yana nufin babu annabin da zai zo kusa da ni ne in na rasu amma bayan na tafi in an samu lokaci mai tsawo akwai annabawa da za su zo bayana yanzu dan Allah wajen wanda ba shi da ka'ida ta karatu wannan hujja ce ko ba hujja ba ce in wani aqida shi ne shiga rediyo shi ma ya kawo sai ya dara mutane sai a ce shi ma ya kawo hujja saboda shi wani bai gane ban to duk abin da zai gaidin din mutum wajen wannan shine sai mutum ya gama to waye magabatinka waye ya fahimta ka a wanda suke karatu a makaranta annabi to wani daga nan jikin zai fara to kamanya sai fara tafasa jikin to haka ake to wannan shi saboda haka fa'iza faragta malamai suka ce idan ka kare daga al'amuranka na duniya to fansab ka tafi zuwa ga ibada ta bauta ma Allah kuma sanda za ka ibadan ka bauta ma Allah yadda ya kamata kuma mu a ƙa'ida na ahalus sunnati wal jama'a muna nan akan cewa ba a bautawa Allah sai abin da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah dole wannan ita ce ka'idan mu ta bauta saboda haka ba za mu yadda mu sallah irin ta kowa ba sai irin ta annabi ba za mu yadda mu zikiri irin na kowa ba sai irin na annabi ba za mu yadda ba mu yi aikin hajji da azumi da duk abin da ya shafi bautawa Allah za a yi sai in irin na manzon Allah ne saboda duk wani mutum a duniya zaka iya cewa ba za ka bi shi ba ba abin da zai faru ko akwai abin da zai faru to amma akwai wanda ya isa ya jara'a ya fito ya ce ba za a bi manzon Allah ba babu shi kaɗai Allah ya bada garanti ce wa in tuti'uhu ta bi in dai an bi shi za a shiryu mafhum mukhalafa in ba abu annabi ba za a bata ko ba za a bata ba za a bata da abin da ya kawo rashin zaman lafiya kenan khalafa masallar annabi da ake yi a zo da bid'o'i da kirkire kirkire da tsage tsage shi ke kawo rashin zaman lafiya to da wannan wasu wa ila rabbika gab, kuma ga ubangijinka kawai za ka yi kwaɗayin abin da ke wajen shi Shi ne fassarar ayar to da wannan wasu to ya kamata ko bayan an gama sallah a kawo wace ce kaba kaza a kawo wace ce kaba kaza a kawo wace ce kaba kaza kaba kaba ka rasa sanin inda aka samu kaba kaba kuma wani sai juye sai ce in na fata hana kafa talatin ko biyar bai gama ba sai ce idza ja a kafa ɗari bai gama ba sai ce sai ka rasa sanin me ake so a gina ne amma wanda suke bin karantarwa annabi da an gama sallah zaka ga kowa bai da matsala akwai zikirorin da ake tsayawa kowa waye shine wa ila rabbika min faradun dama mu al-ibadatu a wajen mu akwai du'a'ul matsala akwai du'a'ul ibada shi yasa Allah ya ce qul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum to da du'a'ul ibada da du'a'ul matsala ba za mu yadda mu kowace daga ciki ba sai yadda annabi ya kawo daga wajen Allah ya ce ga yadda za a yi sannan za mu wannan ita ce ka'idan ahlus sunnati wal jama'a wajen yin addini da bauta ma Allah sannan sai tambaya ta biyu akan hadisin yana buƙatar ƙarin bayani dangane da hadisin da manzon Allah yake magana akan ali bin abi talib cewa an ta minni wa ana minka hadisin bukhari mai wannan ne ke nuna malamai da hafiza tun daga da bai yanzu gaya abinda hadisin yake nuna shine falalan ali bin abi talib mu kuma a da'irin ahalus sunna babu wani wanda zaka same shi yana da wani abu na gillu akan ali bin abi talib shi yasa ma sai a haifi yara a samu su gadanga kusar yaki wake nan sai na ali da saboda haka nan mace sai a sa aliya in ba a samu namiji ba saboda kaunar sai na ali da ake saboda haka mu ba mu da matsala da sai na ali to da wannan hadisin su a ƙidar masu zagin sahabbai sai suka gina cewa na ali shine shugaba bayan manzon Allah da wannan hadisin duk wanda ba shi ba to yayi kwatin shugabanci ne bai cancanci ya zama shugaba ba tunda annabi ya ce ta minni wa ana minka kai daga gare ni ne ni daga wajen ka ne to waye fa dacewa waye shugabanci bayan annabi irin mutumin da annabi ya ce kai daga waje na ni daga wajen ka ne wannan shine hujjar su to mu kuma a wajen mu duk wata falala da annabi zai faɗa akan Ali bin Abi Talib manzon Allah ya faɗi irin wannan falalar akan wani sahabi yanzu wannan hadisin akwai ire-iren su guda biyu akwai julaibi julaibi wani mutum ne zaka iya cewa kamar ko tale-tale haka za a wasafa shi wato irin mutanen nan ne rena kama ka gagayya in ka gansu za su baka dariya da makamantansu ya dan ɗauki lokaci biya aure ba da ya ɗauki lokaci biya aure ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan baban wata yarinya ya ce na za a aure yarka sai mutum ya ce ai madalla wabe ma'aikin Allah ya zo ya ce yana son aure a ce ba ai ba zai ba sai annabi ya ce ba ni nake so ba julebi bu zan aurawa sai ya ce julebi ya ce ya ce ta sai na shawara shi ma julebi da aka ce ya je wajen yari ya ce wallahi ni wata irin hada ce in an kasa ni ina da bala'in wahalar siya ma'ana shi mutum ne wanda ya san fa yanayin aure fa ba kowace mace ce za ta kalle shi a irin sufar da Allah ya masa ta ce tana sai shi da ya je ya zauna da mama yarin ya ce tufa annabi ya turo ana son yar mu za a aure ta amma julaibibu mama ita ma ta jinjina ta ce julebibu yarinyar tana ɗaki tana ji da tana ji sai ta fito ta ce manzan Allah ne ya zo da kanshi aka ce eh ta ce ita kuma sam'an wa tsa'atan in dai manzan Allah ne ta da za ta aure shi aka zo aka yi auren bayan an yi aure Allah ya sanya ma aure albarka aka tafi wajen yaƙi a wajen yaƙi bayan an gama za a dawo da za a dawo shikenan manzon Allah sai bai ga jilebibu ba sai ya ce a nemo masa jilebibu aka je cikin gawawaki ana nemo jilebibu ko da aka je sai aka samu gagawar kafare mutum bakwai a gefe gashi shi kuma a gefe Wannan Allah ya ce qatalu saba'an fa ƙataluhu. ya kashe mutum bakwai su ma sun kashe shi Wannan Allah ya kalli jilebibu ya ce jilebibu minni wa ana minhu jilebibu daga waje na yake nima daga wajen shi nake me yasa jilebibu ba su ce shi ma shugaba bane bayan annabi da wannan hadisin ko to sannan da kabilan abu musa al-ash'ari ɗaya daga cikin makaranta ƙur'ani a makarantar manzon Allah idan aka shiga yanayi na rashin kuɗi da fatara da babu sai a gangami a haɗu kaman babban unguwan nan idan aka haɗu sai a ce to kowa duk abin da yake da shi ya kawo idan an kawo misali mai dubu ɗari biyar ya kawo mai dubu ɗari ya kawo mai naira ɗari biyar ya kawo mai dubu ɗaya ya kawo bayan an gama tara kuɗi wata ruwa ta ce suka raba kuɗin bisawiya daidai da daidai ka kawo dubu ɗari biyar an tashi za a raba sai a raba daidai da daidai wata ruwayan ta ce idan an tashi rabawa ma akan nuna wanda ya fi bukata ne kai ka kawo dubu ɗari biyar misali matar ka ɗaya wani ya kawo dubu ɗaya matan shi hudu idan an tashi rabo sai a ɗauki dubu goma a bashi kai a ɗauki dubu uku a ce to gashi je ka da manzon Allah ya ji wannan aikin alherin da suke sai yake hum minni wa ana minhu wa'annan mutanen daga waje na suke nima daga wajensu ne amma wannan bai sa ahli sunna da wannan hadisin ba sun gina sun ce shugabanni ne mu ba dama ba ma ja cewa ali bin abi talib shugaba ne bayan manzon Allah shi yasa ka'idan ahli sunna wal jama'a abinda babu sabani tsakanin musulmin duniya shine shugaba na farko shine sayyidina abubakar na biyu sayyidina usman na uku eh, na umar na biyu sai na umar na uku sai na usman na hudu sai sai na ali na biyar muawiya akwai umar dan abdul aziz wasu na cewa ya babu goma sha biyu a sunna ƙarya ne wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kawai to saboda haka babu wanda zai kalafa mu wannan ka'idan sai mutumin banza wanda ba mutumin kirki bane wanda ba akan qur'ani da sunna yake rayuwa ba shi zai kalafa mu wannan wannan shine sannan akwai tambaya ta uku sai gobe zamu bada amsa akan ta akan wasiyar manzon Allah ina hada ku da Allah dangane da mutanen gidana suwaye ahlul bait ita ma magana ce mai tsawo dan tsakanin mu da su akwai bambanci mu ahlus sunnati wal jama'a mu a wajen mu ahlul bait adin farko sune matan annabi sannan sai 'ya'yan annabi sannan kuma sai dangin annabi ala aliyu ala abbas ala jafar da kuma ala aqilu wayannan sune ahlul bait indana wa inda gairina a wajen wani mu kuma aqidar masu zagin sahabbai su sun ce ba su yadda ba annabi ba shi da mutanen gida sai mutum hudu wannan ita ce aqidar su saboda haka sai gobe sai mu bayani akan wannan a karamakallahu bismillah إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان كنا مماثلين أدوأنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا نعم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم malamai suka ce sababin saukar wannan ayar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula don me Allah subhanahu wa ta'ala ko lau anzalallahu ba'asahu alal yahud da Allah ya saukar da bala'in azabar shi akan yahudawa la'amanu wallahi da sun imani saboda ganin bala'i yana gama magana sai Allah ya ce inna lallai mu arsalnaka bil haqi mu mun aiko ka ne da gaskiya ko bil da gaskiya bashiran kana mai bushara wa naziran kuma kana mai gargade wala tusalu akwai kira an wala tusal an ashabil jahim akwai kuma wannan wala tusalu an ashabil jahim da haka wannan kira an wala tusalu ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta wutar jahim wannan an kuma wala tusal shine karkai tambaya dangane da ma'abuta wuta da haka wannan jumla ce kabariya wala tus'alu ba za a tambaye ta ba dangane da ma'abuta wuta wancan kuma wala tus'al jumla ce insha'iya kar kai tambaya dangane da ainihin wato ma'abuta wuta muka ce inna din nan harfu nasbin ne wa tawkilin wa mushabbahun bil fi'li isma wa tansabu kabara khabara al mudghamatu fi na ainihin wato wanda yake an yi idgamin ta a cikin nunin azamat wal jalal nunin na wanda in zai yi magana yana da kasaita da girma ya isa sai ce mu shi yasa saboda Allah ya isa ya kasaita kasaitaccen sarki ne wurare da yawa sai ce inna mu na'anu mu inna na'anu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u arsalna wannan fi'il madin ne arsalnaka mun aiko ka bayan ka yana haɗe da ainihin wato damirul khitab wanda fi'ili ko irin wannan siyaƙi na arsalna arsalnaka damirul khitab Allah yana magana da annabi sai da yazo a cikin Qur'ani so ɗaya har so goma sha uku a cikin suwari so goma sha ɗaya bayan wannan ayar Allah ya ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi wakila sannan yace wa man yatawalla fama arsalnaka alaihim hafiza كذلك أرسلناك في أمم قد خلت من قبلها أمم أتكين سورة الرعد فنن أتكين سورة الإسراء وما أرسلناك عليهم وكيلا فنن يقارك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وهكا الله يي كما غنا ارسو غوم شاء اوكو الله ينا كده شدا انا ارسلناك mu ne maka aiko ka da haka da Allah ya aiko annabi ya rage mu wanda sako ya zo mata ko bi ko hallaka ke yasa babu wanda Allah zai kai shi wuta sai an tsaye mutum an matsa tambaya alam ya atikum nabi baka zuwa azima dole sai ka bada amsa ka ce qalu bala qad ja'ana nadhiru eh gaskiya mun ji ana wa'azi amma fa na muka kare ka muka ce ba mu yadda ba dan haka wa qul li haqqi min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya karyata Allah ya ce inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha sannan Allah ya ce bil haqqi mun aiko ka ne da gaskiya Abdullahi dan Abbas yake cewa faɗin Allah inna arsalna ainihin wato ilaika ko inna arsalna ka bil haqq yace bil haq Allah ya aiko manzon Allah da alqur'ani malam kaisan yake cewa inna arsalna ka bil haq Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addinin musulunci sannan kuma magana ta uku wasu malaman suka ce inna arsalnaka bil haq ay bis sai muka ce wannan ikhtilafun ne labzi domin duka Allah ya aiko annabi da waɗannan abubuwan Allah ya aiko manzon Allah da ƙur'ani ya aiko shi da musulunci kuma ya aiko shi da gaskiya shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa ma a sadiqina shi yasa har a ranar kiyama Allah sai ce qala Allahu hadha yawma yunfa'u sadiqina sidquhum ranar da masu gaskiya gaskiya su za su masa amfani dangane da ƙur'ani ya ce wa kazalika anzalallahu qur'anan arabiyyan haka muka saukar maka shi ƙur'ani ne da harshe na larabci wa na fihi min alwa'idi muka jujjuya abin da ke cikin alƙur'ani ta hanyar kacewa la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra fata'ala Allahu al-malik al-haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني ilma da ka ta ɓangaren musulunci kuwa Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اتكن ديك وانن مغانغانين ده مالمي سكاني زي دوكي اينهن واتو wannan الحق ɗin sannan kalman alhaqu ta a cikin ƙur'ani ɗari biyu su 227 a cikin surori 54 sannan kalman alhaqu ta zo da ma'anoni ɗaiɗai har guda ma'anoni guda goma sha takwas na ɗaya Allah yakan yi amfani da kalman alhaku a cikin alkur'ani da ma'anan Allah ya kawo kalman alhaku yana nufin shi Allah ɗin ya ce walau ba alhaku a hawa a hum la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna waye alhaku Allah inda Allah yana bin abin da mutane suke so da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sun lalace sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaku a cikin alkur'ani yana nufin ainihin wato alƙur'anin kanshi kamar ya ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu sun ƙaryata da gaskiya a lokacin da gaskiyan ya zo musu sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaqqu cikin Qur'ani yana nufin al-islam kamar ya ce wa qul alhaqqu min rabbikum wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaqqu yana nufin al-adlu يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaqqu cikin Qur'ani yana nufin at-tauhid Allah yake bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun an zo musu da tauhidi mafi yawancin mutane ba sa san tauhidi wa idza zukira Allah wa da wush ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ya sanna ka bude maganan tauhidi to zuciya wanda ba yi imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idza zukira alladhina min dunihi idza idan ka ce kai ba bambanci kowa da kowa ma naka ne a zo a haɗu da bera da waye duk to shikenan sai a ce ai mu na son wa'azin wani saboda shi wani ba bambanci kowa ma shi ne ƙarya ne ai ba yana da ake gaskiya kowa ya zama naka ba zai taɓa yiwa ba sannan alhaƙu yakan zo cikin qur'ani bi ma'anan malu dukiya dan haka Allah ya ce in ya kasance a cikin suratul bakara da yake magana akan abin da ya shafi haƙƙi sai ce wal yumlil ladhi alayhi alhaqu wal yattaqillaha rabbahu sannan kalman alhaqu yakan zo bi ma'anan alhajja bukata Allah yake laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin magana annabi lu'u da yake haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayt alaysa minkum rajulun rashid iska ce ai laqad alimta ma na fi banatika min haqqin al haqqu bi ma'ana nan hajja mu ba mu da buƙatar ƴaƴanka sannan alhaƙu yakan zo bi ma'anan al kamar yadda mutanen annabi Musa suka ce qalul ana ji'ta bil haqq ma'ana ana ji'ta bil bayan sannan alhaƙu yakan zo bi ma'anan al'amarin ka'aba da muka yi magana a baya Allah ta'ala ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sannan ya zo da al na bayyanar da Alhalalu wal haram kamar Allah ta'ala ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq sannan al-haqqu ya zo da al-munjiz cika alƙawari Allah ya ce wa'adan alai haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an sannan al-haqqu ya zo bi ma'anan la ilaha illa Allah shi yasa yake lahu da'awatul haqq ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take shine la ilaha illallah sannan yakan zo bi ma'anan inqida'ul ajal yankewar ajali sai Allah ya kira shi alhaqu kamar Allah ta'ala yayi magana ya ce waja'at sakaratul maut bil haqq mutuwa ta zo da alhaqu shine inqida'ul ajal sannan alhaqu yakan zo bi ma'anan aljurmu laifi kamar wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin sannan yakan zo bi ma'anar rasul Allah ta'ala ya ce kai ya hadillahu qauman kafaru da imanihin wa shahidu anna rasula haƙƙun kuma suka tabbatar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne dan haka Allah ta'ala yake cewa haqiqun alayya ya tabbata gare ni Allah Ta ƙulu Allah illa al kada wanda ya kuskure ya faɗi wata magana wata ta shafi Allah sai abin da ya shafi gaskiya shi kaɗai za a faɗa to saboda haka sai Allah yake ya turo manzon Allah da alhaqu sannan yake bashiran manzon Allah yana nan a matsayin shi na albashir bashir din nan sifatul mushabbaha ne bismil fa'il wanda akwai bashara ya bishiru min babi fa'ala yas'ulu ma'aunin shi kenan fa'ala yas'ilu kamar daraba ya direbu babu hu kenan sannan akwai bashira ya bisharu yana mawzunuhu fa'ala ko fa'ila ya yaf'ilu yana babu wato fariha ya yafrahu to wannan bashir din suka ce sifatul mushabbaha bi ismil fa'il akwai bambancin ismu fa'il da kuma sifatul mushabbaha bi ismil fa'il idan yanzu na ce kataba yaktubu ismu fa'il zamu ce katib mai rubutu nasara yansuru ismu fa'il zamu ce nasir mai taimako qara'a ya qara'u ismu fa'il zamu ce qari mai karatu dakala ya da kulu ismu fa'il da mace dakhil mai shiga to in nace maka qatil to watakila ta iya yanzu kake karatu in an jima ka daina shine ismu fa'il amma sifatul mushabbaha bi ismil fa'il tana nan lazima ce ba za ta rabu da kai ba saboda wannan sifa tana nan tare da annabi a matsayin shi na bashir manzon Allah mai gargadi ne tunda ai duk a matsayin mu wakilai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashiran in an ce ma wani tsawil sifatul mushabbaha bi ismil fa'il kalman tawil ai ba za ka rabu da shi ba in kai dogo ne dogo ne idan an ce maka kuma qasir misali ko an ce maka fari da makamantansu wannan sifatul mushabbaha ne bi ismil ba za ta rabu da kai ba sannan suka ce nadir wato masdar ne ala ghairi qiyas daga anzara yunziru munzir masdar shine inza sai aka kawo shi nan masdar amma ghairi qiyas to Allah ya aiko annabi da bushara wanda ya ma Allah da'a ya biyayya to yana da makoma mai kyau wanda ya ma Allah tsage-tsage to shi ma Allah ta'ala annabi ya yi bayanin makomarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne bashiran wa nadiran wanda Allah bashir ne yana bushara bayani ga wanda ya ba Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana gargadi ga wanda ya saba ma Allah ta'ala cikin abin da annabi ya zo da shi na bayani mafi jan hankalin dan adam wanda ya kamata ya cancanci dan adam ya bauta ma Allah shine babu kamar aljanna aljanna ita ce ni'ima mafi girma da ƙarshen abin da dan adam yake nema gaya shi a ci ya samu aljanna to saboda haka aljannan nan kuma akwai abubuwa yanzu matar duniya ba ka samun ta haka kawai sai ka je tabi ko sai ka ka ɗan min gaba da wasu 'yan kuɗaɗe a gama a zo a kawo kayan sa rana a zo ka kawo sadaki ka je ka yi akwati takwas bayan ka yi akwati takwas ka je ka nemi dakin haya ka je ka yi fafutuka ka nemi wata abinci don Allah haka kawai mata aljanna ba komai mutum da yi tas ba bai azba kawai kuma yana jiran ne je shiga aljanna kaga ba zai ba eh to shi yasa Allah in ya tashi maganar aljanna wani abu in ana yi wato sai kaga ina ma a ce ga aljanna nan ka kai kundin bala kai ka fada kaga Allah ya ce ala sururin ne mutaqabili suna kan wasu irin gadaje ko ala sururin mawdu'a yan aljanna in sun shiga aljanna suna kan wasu gadaje wanda aka a'aji gadan ba irin na duniya ba irin na aljanna gadan da babu wani mai mulki ko mai kuɗi ko shiwaye da ya taɓa ganin irin shi ballantana ma ya hau dan Allah yake wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ake mulki ake harda kafa alade ake nuna isa ba nan ba ko kuwa sai sa Allah sai ce muttaqiina alaiha mutaqabilin sun ki shingida kan gana suna kallon juna duk in kaji an cewa na a ya ki shingida kai kasan san ta gyaru idan mutum ka gan shi a kobar gida ya dan ki shingida yana dan karkada kafa to ka san ta yi kyau kenan amma layin in ta ce sai daga mutum ya zaga wani takuɗi ya yi zuru eh mutaki ina ta yan aljanna saboda in an shiga aljanna ne ya gyara sai Allah ya ce mutaki ina sannan bayan wannan wa ya tsufu na ko ya tsufu alaihim wuldanun mukallad ga ƙananan yara samari masu hidima musu hidima a aljanna wanda yake abin dawwamawa ne ba lokacin da za a ce allina sannan ga kofuna bi akwabin wa abari wa ka'asin min ma'i ga kofuna wanda suke cike da ababe malamai sun ce idan an ce ka'as kofin aljanna shine ba wai kofin da babu komai ba akwai wani abu an aji a ciki imma akwai ruwa masalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi afin akwai wani irin ruwa tatacci wani irin ruwa ne wanda ya kera duk wani son wata a duniya min ma in gaida asin to akwai irin wannan kofunan wanda suke cike da ruwa sannan wa anharun min labanin lan ya tagayyara fa'am akwai kogi na nono a aljanna nonon ma kala kala ba irin wannan na duniya na saniya ba ba irin shi ba kala kala sannan wa anharun min labanin lan ya tagayyar fa'am ko min kamrin lazzatin lishari sannan akwai giya a aljanna akwai kofunan da suke cike da giya ba irin ta duniya mai sa maye da fitsara da rashin kunya ba ba irin ta ba sannan Allah ya ce la yusaddaquna an hawa la yunfifu ba ta sa ne ba ta sa su ciwon maye kuma ba sa kwalewa idan an sha giyar lahira yanzu wani yaje ya sha ta duniya yanzu ya ga awaki sai ya kwanta na kwanan ku <laughs> to irin ta lahira ba haka take ba sannan Allah ta'ala ya yi magana ya ce wa fatihatin kasira ko wa fatihatin mimma yatakhayyaru da ƴaƴan itace sai ka zaɓa akwai mangwara a aljanna akwai lemu akwai ayaba akwai wane ne ma irin na duniya ba sannan Allah ya ce qutufu ha daniya yayin itacen ta nunannu ne malamai suka ce ma'anan daniya shine wato idan a aljanna kana zaune in kana son mangwaron aljanna a daidai inda kake a zaune sai zai ci arama tsanka mana shine qutufu ha daniya in kana tsaye sai tsaya idan kana kwance ne sai zo daidai yadda kake a kwancen sai ki ka tsinka ko kana bukata ka tsinka ka ga nan watakila in ka tsufa ma ba za ka yawa sai an nemo yaro saurayi kodogo mai karfi sannan ya hau wani kuma kayan marmarin ma sai dai kai ta jin labarin shi dai na ba kowa bane ya taba cin inabi a nan wani ma bai taba ganin inabin ba sai dai mun zo a karanta ayan qur'ani a bayani a ce akwai inabi sannan bayan wannan Allah ya ce wala hami tsairin ma yashtahu ga namun tsuntsaye ko kuwa ga su talatalo ga su agwagi ba irin na duniya ba irin na aljanna idan aka je can ɗin plate dubu kake so ka tara ka kai kaɗai sai ka ce mai to sai ka tara Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus duk abin da rai take so Allah ya yi ma dan adam tanadi a aljanna shi yasa manzon Allah ya ce Allah ya ce a'attu li ibadiyas salihina ma la aynur ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi bashari nayi tattali ga bayina amma na kirki sai ya ce abin da ido bai taba gani ba Allah ya ajiye a aljanna abin da kunnen ka ba ta taba ji ba akwai an ajiye aljanna abin da baka taba tunani ba ma na ni'ima akwai Allah ya ajiye a aljanna bayan annabi ya karanta ya gama sai ya ce faqarahu in ito fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu saboda abin da suka aikata na aiki sannan bayan Allah ya ce wa hurun in ga hurun in mai hur suka ce matar da idan ta yi baki bakin ya yi baki siti baki wuli baki fitik sannan kuma ya yi fari farin ya zo ya yi fari tas fari kal fari fat sannan kuma sai ratsin fari ya zo ya haɗu da ratsin baki a ciki shi ne wa hurin bi sai Allah ya ce ka amsa in baka gane wa sai ce ka amsalin lu'lu'il maknun yadda ka san wato wani diamond ne yake rufe sai aka buɗe shi ya za ka ga yana sheƙi yana ɗaukar ido a wajen sai Allah ya ce lam ya tsami su hunna in sun ƙabla hun wala matan can ba wani mutum da ya taɓa taɓa su ko aljani sai kuma yanzu aka ce mata ka ko a kasuwar taɓa ka faɗa da wani ba eh kaga ba zai ba sannan Allah ya faɗa da kanshi ya ce azwajun mutahhara mata ne wanda Allah ne ya tsarkake matan da kanshi akwai a aljanna shi yasa sai Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun wasu irin wato kamar yadda ka san lu'lu'u yana rufe haka matan suke sannan sai Allah yake cewa mu jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne na wanda suka yi aiki saboda haka karka dauka wai aljanna yadda ka san stadium ne in an ce ba za ka shiga ta kuwa ba sai ka zagaya ta baya a kawai in ba za ka shiga ba za ka shiga ba shikenan sannan Allah ya yi magana ya ce la yasma'una fiha illa illa qilan salaman salama la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima ba sa jin wani lagawa a aljanna kuma ba mutum bai tunanin ma laifi a cikin ta illa qilan salaman salama to haka za a yi aljanna salaman salama shi yasa a ta shiga aljanna Allah mala'iku za su salamun alaikum kuntum fadkhuluha khalidina sannan Allah ya yi magana yake a cikin aljanna akwai sidrin maqdud magariya wacce ba ta da kaya ta duniya ba tana da kaya ba to akwai magariya aljanna amma mara kaya sannan wa billin mamdu akwai inuwa ainuwa wacce take shimfiɗaɗɗiya inuwa ma kekiya inuwa ma kama ka aljanna sannan akwai wa qalhin mamdu akwai ayaba wacce da ke da ɗori dab da dab kusa da kusa irin na aljanna ba irin na duniya ba don wannan ni'ima ce Allah ya ajiye a aljanna sannan Allah ya ce wa fatihatin kasira ta itace masu yawa la maqtu'atin wala mamnu'a eh ba ta yankewa kuma ba za a hana ka ba ba ta yankewa kuma ba za a hana ka ba a lahira sannan Allah yayi magana yace inna ansha'na hunna insha'a faj'alna hunna abkara dan matan aljanna sai an bai da su dan mata tukunna na duniya wanda suka yi aiki mai kyau wata tsohuwa ta zo ta ce ya rasulullahi ka roƙan min Allah ya sani aljanna annabi ya ce ai ya ai tsohuwa ba ta shiga aljanna ta tashi ta juya tana kuka ce zo mai wa Allah ba haka nake nufi ba yadda kike haka tsofe tsofe da ke ai ba za ki shiga aljanna ba mutum da tsohon shi ne zai ta aljanna sai an mai da ke yarinya tukunna gudurwa, giriri tukunna sannan sai a ce ta wuce inda wata rayuwa za a yi rayuwa ce ta har abadiya da wannan yana daga ciki yin wannan bayanin cewa Allah ya aiko annabi bashiran ne ana maka bishara ya zo da abu mai kyau ga wanda ya ba Allah zai taimaka wa dan adam wajen zaburar da shi ya ba Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yace kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rana ta yi kusufi a zamanin annabi fa salla rasulullahi wan nasu sai manzon Allah yayi sallah tare da mutane fa zakara salata Abdullahi dan Abbas ya ambaci irin sallar da annabi قالوا يا رسول الله انا cikin sallah bayan an gama sai sahabbai suka ya manzon Allah ra'ayna ka tanawalta shay'an fi maqamika hadhi mun ganta san da ake sallah ka dan miƙa hannunka a wannan matsayin da kake sallah thumma bayan an gama sallah sai manzon Allah da suka mai wannan tambaye sai yake ce musu ainihin wato ra'aytul suka ce ra'ayna ka taka akau mun ganka ka kai ka dawo kaman ka kai mu wani abu da qala sai manzon Allah ya ce inni ra'aytul jannata a nan wajen da ko ga na tsaya san da nake sallah na kai surar wani abu na dawo wallahi Allah ya nuna mun aljanna ne kiri da muzuna ganta fatanawaltu minhu unqudan sai ne nufin in cafko wato wani dan inabi kwaya ɗaya na aljanna annabi ya ce lau akafuhu la akaltum ma baqiyatid dunya da Allah ya sa na suru kwaya ɗaya daga ciki wallahi da kun ta ci har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba amma inda an kawo hannu na fa kai ma sai su ci kuma ba abin su wani ko fa to kaga kwaya ɗaya an ce sai an ci duk duniya kaga kuma shi yasa wannan Allah ya ce sai aka kange ni kenan sai ban abin nan ba irin wayannan hadisan suna nan da yawa da annabi yake bayani akan abubuwan da za su faru aljanna a matsayin shi na bashirar annabi mai gargadi ne sannan wani balarabe ya zo balaraban kauye kun san su sahabbai yan birni har Allah Allah suke Allah ya kawo wani daga kauye ya zo zai mu annabi tambaya saboda shi ya zo zai baro ta ne tambayar da su ba za su yi ba shi in ya zo zai baro ta ne hadisin a cikin musnad na Imam Ahmad yake daga Utba bin Abdullahi As-Sulami yake cewa جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنه wani balaraban kawai ya zo wajen annabi sai ya tambaye shi akan yadda tarkin aljanna yake fa zakar aljanna sai annabi ya ambaci yadda aljanna take ya yi tambaya akan aljanna an bashi amsawa ba shi kenan ba sun maƙala sannan sai wannan balaraban yake cewa annabi fi ha a ciki akwai kayan itace kuwa ba shi shi yana ganin abubuwan da suke mai wahalar samu su lemu su mangoro su wane ne to duk da aka ambaci aljanna a dunkule sai da ya tsaya yana tambaya ɗaya bayan ɗaya a ciki akwai kayan marmari kuwa sai manzon Allah ya ce masa na'am eh akwai wasu na shajara a ciki aljanna akwai wata bishiya da ake ce masa tuba fa zakara shay'an mai ruwa ya ce annabi ya ambaci wasu abubuwa a cikin aljanna wanda ban ma san ko me ba sai wannan balaramin ƙauye yake cewa wannan bishiyar da ka ambata da wata bishiya ta yi kama da ita ta garin mu aljanna sai mannan Allah ya ce masa laisa tushbihu shay'an min shajari arzika, ai wannan bishiyar ta aljanna babu wata bishiya da ta yi kama da ita a garin ku sai mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka taba zuwa ƙasar Sham ya ce a ni ban taba zuwa ba sai annabi ya ce to wannan bishiyar a aljanna ta yi kama da bishiyar wato dauza inda ka taba zuwa ƙasar Sham me dauza ba kwakwa ba sai wannan Allah yake ce masa wato daga ƙasan wannan bishiyar tanfaritu alaiha wato aljanna ruwan aljanna yake bubbuguwa daga ƙarƙashin wannan bishiyar annabi ya ce sai wannan balaraban ya ƙara tambaya to me girman ɗan inaru wannan bishiyar kwaya ɗaya sai wannan Allah yake masa tafiyar hankaka mai bakin gaba na wata ɗaya shine girman shi sai yake cewa in hanka za a samu shi ne bakin gaba ya tafiya shine girman wannan abin kwaya daya na aljanna shi yasa ai malam aljanna ta fita daban shi yasa abdullahi dan abbas ce duk abin da Allah zai faɗa na aljanna to wallahi baka ga komai ba sai dai idan ka je tan ka gani tukunna kuma da wanda ake faɗa na wuta baka je ba sai dai in ka je ka gani tukunna Allah ya kiyaye ko sai wannan balarabin kawai yake cewa to ya girman sai wanda yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsa daga ƙarshe har wannan balarabe yake cewa ka aiko kwaya ɗaya fanni da mutanen gidan mu zai ishe mu wallahi annabi ya ce a ba kai ɗaya har da kai da dangin ka duk kwaya ɗaya na wannan abu wallahi in za ku zai ishe ku aljanna to wannan aljanna Allah ya kai mu dan haka manzon Allah yana nan a matsayin shi na bashir mai gargadi ne ko mai bishara ne kan baya mun karanta Allah ya ce bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qablu wa utu bihi mutashabiha sannan wa nazir annabi yana gargadi ga duk wanda ya saba ma Allah duk mutanen duniya da za su kafirce ma Allah Allah yana da inda zai zuba kowa Allah ya wannan tanadin ta shi yasa wuta sai aka yi mata kofofi bakwai laha sab'ata abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum amma wani dan bala'i kowace kofa sai sunan shi a fito duk abin da ake na ya taba wallahi sai a kira shi ta nan ya biyu a kira shi ta nan ya biyu a kira shi ta nan ya biyu to sannan Allah ya ce wala tusalu ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta shahimu sannan wasu malamai suka ce wala tusal kar kai tambaya dangane da ainihin wato jahimu wannan shine mun ga lokaci yana hararar mu sannan Allah ya ce walan tarza ko walan tarza anta yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولا to saboda haka kafin ci gaba a cikin wannan ayar Allah yana nuna wa al'ummar musulmi wani abu na ladabi dangane da manzon Allah Allah da ya tashi ya ce inna arsalnaka mun aiko ka su amfani da damirul sifa shi yasa duk cikin qur'ani Allah bai taba kiran sunan manzon Allah bai yace masa ya Muhammadu kamar yadda za a ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam Allah bai taba wa annabi irin wannan kiran ba inda ya kira shi sai ya ce masa ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasul ko a saka ya ai amfani da damirin kifa kamar ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyazafira laka Allahu mata ta ƙaddama min zambika wa mata ta afkara wa yutimma ni'matahu alayka wa ya ajiye ka suratan mustaqima alam na shara laka sadaraka wa wada'ana an ka wuziraka allazi an qada zaharaka wa rafa'ana laka zikiraka haka Allah yake dan girmama annabi da ya zo cikin surata azab wa id akarallahu mithaqan nabiyina a lokacin da Allah ya rike alƙawari da annaba manzon Allah sai aka saka sai aka ce wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa sai aka yi izharin sunan amma annaba aka saka aka ce wa minka saboda girmama annabi da shi yasa muna faɗa da babban murya ba wanda ganin darajar annabi ta hanyar aiki irin ahalin sunnati wal jama'a akwai bambancin da'awar san annabi da baki da kuma mun yi lacca akan alamomin san annabi guda goma wanda yake so ya je sautin rijalus sunna ya nema duk wanda ya yi da'awar san annabi ka auna shi da ma'aunin ka gani in ya cika masu yin annabi ne in bai cika ba to gaskiya akwai matsala shi sa alfaza zai yake ta ala kulli fannin faddalullahu fannahu ya an farrada diyal qawima wa sannahu فقد استاس إنسى الخلق ضرا وجنه أئن نظرا في القلب تعلم بأنه كأحمد لم يشأ ولا هو يشأ yace akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah idan magana ce kenan maganar kowaye a duniya tana sama da maganar annabi kama kirikiri wani ko maganar annabi tana sama da maganar kowaye a duniya wani sai kawo salati sai ce wannan salatin ya fi na annabi sau dubu shida ba haka ake ba iri-iri wani dan bid'a ya zo ana jin shi yace daren maulidi ya fi daren lailatul qadari daren da Allah yake khairun min alf shahr fa amma shi kuma shiga gidan rido yace ya fi daren lailatul qadari kuma wannan fa ba aya ma anzalallahu biha min sultan to wannan shine to mutanen da wani ya mai da annabi sai ka ce wata budurwa fa annabi mai farin gido annabi mai wane ne to kuma wannan wai sai wani ya zo da awa ya ce wai ya fi ka kaunar annabi baki ne kai dokin mai baki ne ya fi gudu shikenan kawai to wannan ayar duk da naga lokaci yana hararan mu a yi haƙuri yanayin tafsirin yau za mu tsaya a nan ina ganin sai dai bayanai kawai za mu ƙarasa da shi abinda nake cewa shi ne akwai ƙalubale a wajen musulmi a najeriya kowa ya san wannan abinda muke faɗa kullum babu yadda za a yi dan banza ya tashi tsaye dan kiki ya zauna ba a samu matsala ba ba zai taɓa yiwa ba dole tunanin al'ummar musulmi ya tashi daga wajen ibadunmu abinda za mu iya kawai a sallah a watsi ba zai taɓa yiwa ba manzan Allah ba da haka ya gina addini ba masallacin manzan Allah a sadda yake da rai ya ɗauke shi nan ne hidda kwata ta al'ummar musulmi a nan ake kullawa a nan ake warwarewa mu ma sai mun mai da masallaci ya zamanto mana santa ta addini ya zamanto za mu iya ɗaukan wasu su likitanci za mu iya tsaya ma wasu su su aikin soja duk abin da ake yi na harkar rayuwa don ciyar da addini gaba ya zamanto masallaci zai iya yi saboda gudanar da addini wanda in ba na son yau tsawaita wanda in kun lura wato wanda ba mu ba irin wannan usulubin suka ɗauka to saboda haka wannan shine abin da yake fuskantar mu kuma shi addini kar a jina a ce wane wane da wane da wane mai kuɗi sun zo sun yi a'a mu mun iya abin da za mu iya yi shi yasa karkashin wannan mu'assasa ta ahlul baiti was sahaba muke da tsare-tsare wanda mun fara amma an dan samu matsaloli wanda samun matsaloli ba zai sa kuma mu daina ba za mu ci gaba da yi da izinin Allah subhanahu wata'ala saboda haka manufar mu ta fi karfin ta yin tafsiri kawai ko ta gyara masallaci kawai manufar mu ta fi karfin wannan manufar mu muna kallon kalubalen da ke kasar ne nan da shekaru ashirin masu zuwa wanda mataki za mu bi dangane da kawo canje-canje kuma kawo canje zai yi ne kaɗai ta hanyar aiki zai yi ne kaɗai ta hanyar aiki kullum na kan ce yanzu a duk tudun waɗannan yana da wahala ka iya fito da wata santa ta addini ne taɓa tsayawa mutum ashirin suka je jami'a suka yi karatun lu. wata santa ce a wani masallaci ne wani unguwa ne babu da shi ta kullum abu ya taso sai mu ce mu muke da yawa amma wani abu wanda yake nuna a aikata mu muke da yawa babu wata santa ce ga baki daya za ka iya fito da ita da ta taba daukan nauyin mutum ashirin ta ce su je su nemi aikin soja su ne za su ɗauki nauyin su har su gama aikin babu duk musulmin da ka gan shi ya kai wani mataki to shi kaɗai ya san yadda ya sai yan uwan shi bai samu gudunmawa ta al'ummar musulmi ba to wannan yake sa wani in ya kai mataki ku je ku ce ya taimaka shi ya ce ba zai ba amma mutum mu kai shi matakin ku gani a kai ne aikin addini a ce mutum ya ce ce ba zai ba ba zai yi ba saboda haka yaro ne za a watsar da shi zai da kowa su ɗaya wanda ba mu ba sai su ɗauko yaron a tsaya mai yaron su sa shi firamare ya gama su sake secondary ya gama ya gama su neman masa admission a jami'a har ya gama su suke ɗaukan nauyin shi a ran da ya gama ya zo ya zauna yana zaune yaran su za su tashi su je su nemo mai aiki dan girman Allah ku yi adalci radda yaron nan ya hau kujera ya zauna yana aiki a ofis ka faɗa min yadda ba zai iya yadda ya mutu ba saboda addini shi saboda ya san addini shi ne kai shi wannan matakin mu kuma ba ba ka aiki ba sai hasada sai mugunta sai ita. da zaran kullum shi yasa ma muka daina neman taimakon naira goma goma a nan ko kuwa da naira ashirin sauran ana neman taimakon da zaran wani ya an cika bokitin naira goma goma in ya kasa sabuwar riga sai ce ya kamata fa a dan bincika wai kudin masallaci yana nan ko haka dace abinci to wannan shine saboda haka muna nan da tsare-tsare alal aqalli matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan da muke fuskantar kalubale da challenge duk wata santa ta addini a matsayin mutum na musulmi a wata a lalace zamanto duk wata ya yi ma Allah alƙori zai iya bada naira hamsin gwargwadon ƙarfin mutum dan Allah ya ce li yunfi uzu sa'atin wa man qadira alayhi rizquhu falyunfi mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wannan shine saboda haka lalle a ƙara bayani tafsirin da ake sawa da safe akwai bayan Allah da suka ce za su ɗauki nauyin biyan kuɗin kuma ba su biya ba to saboda haka kuma ba su yi mana bayani ba cewa dalilin da yasa ba su je sun biya ba to tunda ba su je sun mana bayani ba kuma mu muka je muka tsaya aka sa karatun kuma mun tabbatar al'umma suna amfanuwa da karatun da safe to saboda haka karatun da ake sawa da safe karfe 8 zuwa 9 muna buƙatar kuɗi naira dubu ɗari da za mu cika musu a biya wannan kuɗin da ake sawa ɓangaren karatu da safe da haka in an samu bawan allah da zai taimaka ya biya ko mu harhaɗa kuɗin a biya to muna buƙatar wannan akwai lambar wayan wato malam aminu 080 3913344350 wato takwas um, uku tara ɗaya uku hudu hudu sai biyar sai zero sai zero zero two sai one one one one hudu har su hudu sannan sai five sai four sai sannan 070 sai 30 111 sannan sai wannan lambar wayan malam albani ne ga wanda yake nesa in zai iya ba da taimako ta ya turo ta wannan account din 00 40 sannan sai 7944 Allah ta'ala ya shirya da mu subhanaka eh zakar kallabi oceanic bank subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa